Irimiya Sura talatin da biyar Mutanen Rekab Ga magana ta zo wa Irmiya daga wurin Ubangiji a lokacin mulkin Yahohiyakin ɗan Yosiya, sarkin Yahuda, Ka tafi wurin iyalin Rekabawa, ka gayyace su su zo a ɗaya daga cikin ɗakunan da suke gefe a gidan Ubangiji, ka kuma ba su ruwan inibi su sha. Sai na tafi da in kawo ya Ya'azaniya ɗan Irmiya. ɗan Habaziniya. da ’yan'uwansa da kuma dukan ’ya'yansa maza, dukan iyalin Rekabawa, na kawo su cikin gidan Ubangiji a cikin ɗakin ’ya'yan Hanan ɗan Igdaliya maza, mutumin Allah, ɗakin ne kusa da ɗakin fadawa wanda yake bisa na Ma'asehiya ɗan Shallum mai tsaron ƙofa, sai na ajiye ƙwarya cike da ruwan inabi da waɗansu kwaf a gaban iyalin Rekabawan, na kuma ce musu, Ku sha ruwan inabin, amma sai suka amsa suka ce, Ba ma shan ruwan inabi, domin kakanmu Yehonadab ɗan Rekab ya umarce mu cewa, Ko ku, ko zuriyarku, kada ku sha ruwan inabi, haka kuma ba za ku gina gidaje, ku dasa iri ko ku nome gonakin inabi ba, kada ku kasance da wani daga cikin waɗannan abubuwa. amma dole kullum ku zauna a tentuna, ta haka za ku yi dogon rai a cikin ƙasar baƙuncinku. Mun yi biyayya da kome da kakanmu Yehonadab ɗan Rekab ya umarce mu, mu ko matanmu ko ’ya'yanmu maza da mata, ba mu taɓa shan ruwan inibi ba, ba mu kuma gina gidaje mu zauna a ciki ba, ko mu yi gonakin inibi, gonaki ko hatsi ba, mun yi rayuwarmu a cikin tentuna. mun kuma yi biyayya ƙwarai da kowane abin da kakanmu dab ya umarce mu, amma da Nebukadnezzar sarkin Babilon ya kawo wa ƙasan nan hari, sai muka ce, Ku zo, dole mu tafi Urushalima don mu tsira daga Babiloniyawa da kuma sojojin Arameyawa, saboda haka ne muke a Urushalima. Sai magana Ubangiji ta zo wa Irimiya cewa, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, yana cewa, Ka tafi ka faɗa wa mutanen Yahuda da kuma mutanen Urushalima cewa, Ba za ku koyi darasi ku kuma yi biyayya da maganata ba, in ji Ubangiji. Hanadab ɗan Rekab ya umarci ’ya'yansa maza kada su sha ruwan inabi, sun kuma kiyaye wannan umarni, har ya zuwa yau ba sa shan ruwan inabi, domin sun yi biyayya da umarnin kakansu, amma na yi muku magana sau da sau, duk da haka ba ku yi biyayya ba, sau da sau na aika dukkan bayina annabawa gare ku, suka ce, Kowannenku ya jiyo daga mugayen hanyoyinsa, ya sabunta ayyukansa, kada ya bi waɗansu alloli don ya bauta musu, ta haka za ku zauna a cikin ƙasar da na ba ku da kuma kakanninku, amma ba ku saurara ba, ba ku kuwa ji ni ba, zuriyar Yehonadab ɗan Rekab sun yi biyayya da umarnin da kakansu ya ba su, amma waɗannan mutane ba su yi mini biyayya ba, saboda haka ga abin da Ubangiji Allah Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, yana cewa, Ku saurara, zan kawo wa Yahuda da kuma kowane mutum da yake zama a Urushalima kowace masifa da na ambata a kansu, na yi musu magana, amma ba su saurara ba, na kira su, amma ba su amsa ba. Sai Irimiya ya ce wa iyalin Rekabawa, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, yana cewa, Kun yi biyayya da umarnin kakanku Yehonadab, kuka kuma kiyaye dukan umarnansa, kuka yi komai bisa ga tsari, saboda haka ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, yana cewa, Yehonadab ɗan Rekab ba zai taɓa rasa mutumin da zai yi mini hidima ba.